ɗaruruwan ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha da ke Ibadan Polytechnic Ibadan kenan a lokacin da suka yi wata zanga-zanga don nuna fushinsu ga tsare shugabanninsu da rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta yi ɗaliban dai suna zargin rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo da tsare shugabanninsu da suka je belin wasu 'yan uwansu da jami'an 'yan sanda suka kama a yankin Akpate kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban da baya son a bayyana sunansa ya shaidawa muryar Amurka. police went to a house at Apete, saw students sitting in front of their house and arrested them, claiming that they are protesters. All executives were detained at police station at LALA because they went to bail our students. Daya daga cikin shugabannin kungiyar ɗaliban na Polytechnic Ibadan ya ce 'yan sanda sun je wani gida a unguwar akpate sun kama wasu ɗalibai da ke zaune a gaban gidansu suna zargin cewa suna zanga-zanga ne kuma sun tsare dukkan shugabannin ɗalibai a Elele hedikwatar 'yan sanda saboda sun je su yi belin 'yan uwansu ya ce wannan bai dace ba kuma baya bisa doka don haka a tako musu shugabanninsu da gaggawa. Mataimakin jami'in hulɗa da jama'a na Polytechnic Ibadan, Mr. Olayemi Boboyemi, ya ce makarantar kimiyya da fasaha ta Ibadan ta sanya baki don komi ya lafa. Dani between the students and the Da kira kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo, DSP Adekunle Ajesubutu ta wayar salula ya ce tuni aka saki shugabannin ɗaliban Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.